Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba buhari ya kaddamar da majalisar zata zasu mai ministoci 36 inda shi kansa zai rike ma'aikatar man fetur rotimi ameci ya tashi da dukkan sassan sufurin kasa sama har da ruwa inda takwaransa mafi tasiri fashola ke rike da lantarki ayyuka da gidaje ministan kasa zirga-zirgar jirage hadi sirika ya ce ba za su ci hanci ba duk wanda ya zo nema ya bi ka'ida in ya bi ka'ida ya samu to ta ina cin hanci da rashawa zai biyo in kaga ana cin hanci da rashawa dama ana son kai ne hakanan shugaba buhari ya sallami ibrahim lamurde daga hukumar efcc da miƙa rikon hukumar hannun ibrahim magu mr president engage the leaders. Kakakin PDP Metu ya shawarci shugaba Buhari ya gana da 'yan rajin kafa biyafara don warware matsalolinsu, inda Ado Buniyadi ke cewa biyafara ba za su yi nasara ba. Sun ga Buhari ya fara hana sata zai mai da akawun guda ɗaya. To babu abu da ya dace su ya Buhari shi ne su je su zuga 'yan biyafara don a dinga tashin tashina ina tabbatar maka rikicin biyafara yanzu yanzu nan za su faɗi. Kotun koli ta dakatar da kotun ɗayar ma'aikata daga ci gaba da tuhumar sanata Bukola Saraki sai an kammala sauraron ɗaukaka ƙara. Nasiru da Maili kayan Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka ji a makon jiya, wasu ƙwararru sun ziyarci ofis ɗinmu da ke nan Washington. Don haka a maimakon zaman da zauren ke yi a Bauchi, zauren ya shiga gabatar da zaman da ya yi a nan Washington da ƙwararrun kan alƙiblar da Najeriya ta sa gaba. Zauren zai koma Bauchi wurin Abdulwahab bayan gabatar da zaman na Washington. malaman da aka yi zaman da su su ne farfesa usman bugaje masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a najeriya da dr usman ɗanlami muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a afirka da ke abuja najeriya da kuma mr shamaki peter gat na ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya nsrp a takaice da ke jas yau za mu ɗora daga inda farfesa bugaje ke ƙarasa bayani kan dalilansa na goyon bayan shawarar mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi cewa gwamnati ta cire tallafin mai ta taimaki talaka kai tsaye tunda wasu na handa makuɗin tallafin. Wasu 'yan bokon 'yan Najeriya ne suka haɗa baki da 'yan tafiyar da harkar man Najeriya mm. suke sace kuɗin jama'a. Saboda haka duk wannan kururuwar da ake eh. in an cire talaka zai sha eh. ƙarya ne. to ya dr usman ke ganin abin da profesa ya ce na profesa usman bugaje ya yi fashin baki na da sai dai bugu da ƙari kawai amma dai don maganan da ya faɗa daidai ne kan duka abubuwan nan da ya taɓa tallafin kuɗi ne da kuma sauransu hmm. a yadda sarki faɗa sai dai abin da muke so gwamnati ta yi yadda ya faɗa ne shi profesa su tsaya su yi nazari da kyau in ma za a yi abu a ga menene alfanun abu menene illan shi sannan sai a ɗauki shawarwari wanda za a zartar ma 'yan ƙasa wannan yana da amfani eh, ba wani abu ne wanda za a ce bai gagara ba akwai muhawarori da yawa da aka yi da shi mai martaba sarki sanda yake gwamnan babban bankin najeriya wasu ma asali da shi da ita Ikonja Iwela mm. tsohuwar uh, ministan kudi da kuma tsohuwar ministan mai mm. a Lagos mm. na tuna wannan muhawara ya fidda al'amari dalla-dalla inda ya zauna ya ba da bayanai da kundi da raskwana na kudaden najeriya yanda suke salwanta a lokacin tallafi eh a lokacin oh. da ya fara ai shi ya fara son kada a majan ya tallafa oh, ya tashi ya yi yawo duk a mm. duniya da kuma najeriya ya ce kada a cire mm. tallafi amma da ya ga illan mm, kuma satar da ake da sunan tallafin ya dawo rakiyan wannan saboda haka yadda profesa wato tsari ne mai kyau inda za a yi tsakani da allah amma kuma sai aka zo ana kwarar talaka ɗin da ake cewa za a taimake shi. Eh to 'yan siyasa suka mai da abin siyasa mm. kuma lokaci ne ya zo gab da zaɓe mm. sai aka yi ninkin ba ninkin abin da ake mm. aka yi a ringizon kuɗi aka yi ta sata sannan aka cice wayannan kuɗaɗen alhamdulahi shi president buhari ya ce in sha allahu za a bincika abubuwan da aka sata aka tafi aka tafi da su ketare zuwa nan america inda muke da sauransu yanzu duka ana nan an ce za a bincika kuma za a mai da wa'annan kuɗaɗe a Najeriya Allah ubangiji ya sa mu ga haka to talaka na saurare to bari mu zo mu wajen shi malamin Shamaki ka san akasarin lokaci zaka ga matasa na cewa illolin Najeriya sun fi shafar su da su da mata eh, musamman waɗanda suka fito daga matalautan gidaje su matasa shin ya kake ganin bayanin da shi profesa da doktor suka yi game da daina wannan batu na wayar rangwamen da ake cewa bari a yi rangwame ma masu sayar da man fetur saboda su sai da shi da arha talaka ya amfana shi ma ya samu da arha da suka ce ba haka ake yi ba eh to a gaskiya inda da mu ci gaba a kasan mu Najeriya dole ne sai an zo na an gyara zama da kyau hmm. gyara zaman nan shine su 'yan labor union kasan kwanaki lokacin jonathan an so an rage wannan abun ko kuma an ta zance dai mm. an zo an ta protesting yaran mm. makaranta sun fito yan kasuwa sun kulle union kowa ya hau titiya ta zanga-zanga mm. dole ne a zauna a duba me ne kamata mu don mu ci gaba kuma mu samu kwanciyar hankali don haka duk matakin da gwamnati da su dauka a koyaushe dole ne su kira matasa su kira iyayen addinai mm. iyayen gari mm. mata a zona a duba a ce ga abin da yake samun mu ga ta matakin da muke so mu ɗauka mai kuka gani mm. akwai mutane da tura suke kiran su expert wato suka sani kenan sai zo su yi bayani su ce a kasashe kaza sun yi kaza sun yi haka yayi amma kuma ka san eh kamar yadda professor ya faɗa a samu masani ya fashin baki talaka ya gane shi kenan ko a same shi a titi a yawa zo a dauka kawai a abin da bature ke kira oh. layman oh. ka zo ka dauki wanda bai sani ba ya zo ya oh. bayani a kai dan hakan an yi haka dai taimaka ka ga da iya gyara muna makarantu da iya ba da scholarship da iya tabbatar cewa kun matashi da ya gama makaranta yana da aikin yi. Hmm. To bari mu koma wajen Profesa. Uh, Profesa kun zo a daidai lokacin da ake ta kace na ce tsakanin jam'iyyar PDP uh, shugabar adawa kenan mu ce da kuma jam'iyya mai mulki APC kan a uh, alkiblar da gwamnatin najeriya ta sa gaba a halin yanzu inda pdp ke cewa gwamnatin bata da wata alkibla ta kwarai game da tattalin arzikin najeriya inda kuma ita jam'iyyar apc ke cewa ai su ke da alƙibla saboda abubuwan barnar da pdp suka yi suke ta ƙoƙarin gyarawa kafin ma a shiga ainihin abin da ya shafi alƙibla ga dangadan shin ya kake ganin wannan takaddamar to idan an ce apc ba ta da alƙibla ta tattalin arziki ko ta wani abu ba a yi mata adalci ba mm. adalci yana buƙatar a bar gwamnati ta sauka ta mm. natsu sa sa'inan ta sha ta hanyarsa kuma ba wani hmm. lokaci ba ne ba daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan ai tilas gwamnati ta yi nata kasafin kuɗi to a nan ne za ta fitar da menene manufofinta a nan ne za ta fitar da waɗannan ayyuka za su a hmm. nan ne za a gane shin ina ta dosa hmm. amma yanzu tana ƙoƙarin haɗa eh, majalisar ministoci tana ƙoƙarin haɗa kasafin kuɗi tana ƙoƙarin ka zo ka ce ai ba san abin take ba to wanda ya faɗan shine ke bai san abin da yake yi ba hmm. don in ka san abin da kake yi ka san harkar gwamnati tana buƙatar dama sai an kai ga irin waɗannan abubuwan hmm. kafin a ce ga wurin da za a saboda haka ina ga wannan ba magana ba ce ba kuma inda za a yi adalci sai a bada lokaci kuma lokacin nan ba wani mai tsawo ba ne to farfesa daga cikin abin da pdp ke cewa shine a kalaman shugaba buhari na cewa wato an yi taɓargaza a fannin tattalin arzikin najeriya ana cin rashawa da hanci na tsorata masu saka jari a najeriya haka shi metu ne kowa shi mai magana da yawun jam'iyyar pdp ke cewa shin ya kake ganin wannan bayanin to na fi tsammanin abin da shi olisa metu yake nufi yana mm. tsorata yan pdp da suka saci kuɗi suke son su je saka jari mm. amma wanda zai saka jari daga waje kai koda daga ciki ne ai inda aka ce babu rashawa da cin hanci can zai kai kuɗinsa domin rashawa da cin hanci ai kashe tattalin arziki take mm. kashe harkar cinikayya take yi domin ta wasu kuɗaɗe ne za ka biya ba aiki aka yi ba sabar ka ribar dinnan za ta tafi in ba kai sa abu ma ka rasa ma dukiyar ka baki daya saboda haka ai tsarin da ake son a yi wanda zai hana rashawa da cin hanci to shi ne tsarin da zai taimaka ma wanda zai saka jarinsa a wuri mm. saboda haka ni ina ga kila yana magana da iri-irin su ne mm. waɗanda suke da kuɗi na sata ana jiran a zo a sanya a cikin to tun da sun ga tsarin na sai an kama su ne shine suke wannan magana to professor watakila shi abin da yake nufi shine kar ya kwayewa Najeriya zani a kasuwa ya yi shiru ya yi gyara cikin sirri saboda masu saka jari su zo su Najeriya su ta saka jari ba tare da sun san akwai wata matsala ba har a gyara ai Ibrahim duniya yau duk ta kau daga inda aka dauka ai kana China ma ka san abin da ke faruwa a Najeriya kakkamanta manta da kwai ƙungiyoyi waɗanda aikinsu su duba ina aka fi cin rashawa da hanci a duniya suna oh. lissafi kowace shekara suna bugawa ta ina suka san abin da ake yi saboda haka ba magana kwara zane a kasuwa domin kowa ya san abin da ke faruwa abubuwan nan da suke faruwa wai ake cewa zube suke duk duniya tana ganin su oh. ba wani magana kwara- zane abin da dama ake jira a ga ga gwamnati ta fito rige-rige za ta yaƙi rashawa da cin oh. hanci in ta yi wannan to za a gani cewa ga eh, gashi ta yi to mai son saka jari sai ce to ga inda zai je saka jari don ga inda ya san za a kare masa dukiyarsa za a haɗa irin barayin zanne hmm. da makamantan waɗannan abubuwa. To, Doktor kamar yadda kaji farfesa ya ce komai na bayyana ne a duniya saboda ci gaba da aka yi ba za ka iya ɓoye wani abu ba. ba ka ganin za ka ɗan iya sakai wani abu saboda mutuncin ƙasa ibrahim sanda pdp suka yi kansu zigidir ina kake duk duniyan nan sun san irin mugun sata da wannan gwamnati na su elisa mai suka yi da rashin kunya sannan kuma da da waka cika tashi su saboda haka ina wani abun sakayawa kawai president ya faɗi gaskiya sun ci kuɗi sun sata sun yi rashin hankali da rashawa da cin hanci sun kashe ƙasa sun kashe tattalin arzikin ƙasa sanda suke nan wake zuwa wa ma ke marmarin zuwa ba kwashe kuɗin suke suna zuwa nan turai ba suna suna suna sa su a cikin jari kuma ga sunan kuɗin za a mayar to yanzu me yasa ba za a faɗi wannan gaskiya ba wannan wannan gaskiya ne yake faɗa amma yanzu hankali ne kawai zai mayar shi shi president Buhari mm. akan yaya za a yi a farfado da tattalin arzikin kasar nan oh. ya ma kyale su su ta hamayyan su su ta siyasa irin na hamayya mai kyau wanda za su ya dace su yi oh. amma dan yayi magana nan irin wa'annan maganganu ma an suka yi ba sai an mai musu da martani ba ku wa'annan kace na ce din shi ku yan jaridu kuke so domin kawai ku ta yayatawa a duniya shi shikenan ku haɗa fada. To malam Shamuki kaji doktor ya ya laƙa mana laifi. <laughs> Eh, ah, kana ganin haka ne mafita da yadda eh, matashi zai amfana a Najeriya idan aka bayyana komai sirrin Najeriya kowa ya ji eh, na tsoratarwa. Ga san doktor ya professor duk iyayena ne. Dan haka ganin su daidai ne. Kalin kawai da nake son ya shine oh. dukanmu a Najeriya mun san damuwan da muke ciki. Oh. A yana matashi abin da nake son dinga jin shugaban kasa yana faɗa yanzu shine ban hope. Oh. Mun san cewa akwai damuwa, oh. amma ina son ji mene matakin da suke ɗauka don su yi wannan gyaran. Abu ɗaya da yasa Najeriya suka fito da zuciyarsu da kominsu suka ba APC wannan mulkin da suka rike yau don mm. mun san cewa akwai damuwa ne mm. don haka ba abin da za faɗa muna yanzu da mu mm. sani ba abin da muke so mu ji yanzu sake jaddadawa saboda kar a ga wataƙila an zauna ne ba a'a mu ba wanda ya dora man laifi don mun sa akwai damuwa nan da shekara biyu shekara uku ba mu gan kun ba mu fara ihu cewa muna neman wani yawa gaskiyan kenan amma yanzu kan dole ne kowa ya hakuri a ba wannan gwamnatin haɗin kai don su fitar da mu da wahalan da muke ciki amfanin ga mutane plan ɗin gwamnati ko kuma policy direction ɗinsu Shi da mutane su iya da advice sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Halur Abdullahi Maraya, wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna, da rabar Murtala Mati tsohon sakatare janar na kungiyar Kiristan Najeriya shiyar jihar Kano wanda ke majami'ar Ikwa Hausa Lambawan ga Sheikh Maraya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه جميعا حق قدر الكدار العظيم السلام عليكم ‘yan uwa mutanen Najeriya musamman mutan arewacin Najeriya wannan yanki da na wara ne magana a kai wato arewacin Najeriya yanki ne wanda Allah su subhanahu ala ya masa albarkoki masu yawa farko idan mutum ya duba zai ga ita kanta najeriya ƙasa ce da allah ya mata albarkar mutane masu yawa wato fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in amma idan mutum ya duba sai ga arewacin najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in da allah yawa najeriya arziki da shi sannan bayan haka za ka ga najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita dubu ɗari tara da ashirin da uku da ɗari bakwai da sittin da takwas amma fiye da kashi saba'in da ɗaya na wannan faɗin ƙasa da allah yawa najeriya za ka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi wato in an noma wani abu a can bai yi ba wato za ka ga a wancan bangare wannan abu ya yi duk duniya ba wanda take da wannan kamar najeriya don ka duba sai ka ga fiye da kashi saba'in kuma daga cikin ɗari na ƙasar noman nan da allah subhanahu wa ta'ala ya azurta najeriya yana are da sai dai babban abin takaici sai ka ga cewa wato yankin da allah ya mishi arzikin nan mai yawa na jama'a da kuma cewa wajen kashi saba'in na yawan faɗin ƙasar najeriya yana arewacin najeriya din ne sannan gashi kuma in ka duba tojan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki to idan mutu ya duba ga shugabanci ga faɗin ƙasa ga yawan jama'a to bai dace a ce arewacin najeriya wato ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu ba abin da za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya matukar yankin nan ba shi da zaman lafiya za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin kirista da mabiya addinin musulunci ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba a wannan yanki na arewacin najeriya ɗin banda abin da aka ɗan samu a 'yan kwana biyu zuwa uku da suka gabata a garin wukari sanadiyar yanke hukunci da kotun zaɓe ta a jihar taraba to sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san kirista ba bai san musulmi ba bai san wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas abubuwa dai marasa kyau Allah su wani wata ya mana maganinsa shi ma rabaran mati ya ce a haɗa kai a ci ribar juna da farko dai ina da godiya domin wannan zarafi wanda aka bani yi faɗakarwa game da mu musamman mazauna arewa arewacin wannan ƙasa mu ta Najeriya kuma ina yi wa ubangiji godiya domin mun fara fahimtar juna an fara samun zaman lafiya a wannan kasa tamu kuma a musamman a nan arewacin najeriya lafawar rikice-rikice tsakanin kiristoci da musulmi wannan abin farin ciki ne abin murna ne kuma addu'ar mu shine zaman lafiya i dore babu wata ƙasa ko al'umma wata za ta ci gaba idan akwai tayin hankali da rigingimu a tsakanin su tushen ƙashin bayan ci gaba shine akwai haɗin kai da zaman lafiya tsakanin mazauna Allah bai kuskure ba da ya haɗa mu mu zauna tare kabila daban-daban addini daban-daban jinsi daban-daban da kuma al'ada daban-daban duka addinai nan guda biyu suna koyar da zaman lafiya musamman addinin krista zabu da hudu ta yi magana cewa mu nemi salama da zaman lafiya da dukkan mutane to ban ga dalilin yasa mai bi krista zai tahi da rikici ba wani tahi mai tsarki shine idan an mare ka a wannan fuska daga mata sura biyar aya ta arba'in da uku cewa ka juya wannan fuska ma'ana ko da an cuce ka ko da an kware ka ko wani ya maka abin da bai dace ba ba daidai ba ne kai karama ubangiji ya ce a cikin romawa ramuwa ta sace mu ban masa yesu almasihu ma ya koyarwa da misalai ya ce ta haka muta za su gane ku almajirai na ne inda akwai faɗa inda akwai rikici inda akwai kabilanci ba za a yi magana kauna a gurin ba don haka mu masu bi ban sani da muka samo a yin rikici da ba babban hanya ta bishara shine ka zauna lafiya ka kaunaci wannan ikikin kinka idan wani ya cuce ka karama masa da alheri to ka lakasa ruhunta na mugunta kenan kamar yadda malaman musulunci ma suke faɗi a musulunci babu yadda aka ce a rikici ko a rahin zaman lafiya eh, annabin islama ya zauna da makwabtansa lafiya don haka ban ga dalilin zai sa mu rinka samun rikici da rashin zaman lafiya a ƙasar mu ko musamman a nan arewa don haka muna fata da addu'a yadda ubangiji Allah ya hada mu tare mu rungumi juna sai mu ci riba zama tare sa'annan har yanzu ina yin kira ga makiyaya da manoma Allah ne ya haɗa mu mu zauna tare wancan yi sana'a kiwo wannan kuma yi noma don haka mu karanta sana'a kowa kai makiyayi kada ka nemi shiga gonar manomi sa'annan kai manomi kakka noma inda ka san wannan labi ne inda shanu ya kamata su fi kiwo idan mun haka za mu zauna lafiya. Jalla allazi wahidu. Kuna ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Kai ko ka kayafe mana. Mana majidu ya ilahuna ahadun. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jiƙon. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.